Jin shiru ya samu min ta nemi guri ta zauna sannan ta dubiya sana ta ce, Aje kayan ki je ɗakin ummin ki duba ta. Ajiyewa ta yi sannan ta juya nan momi ta ƙara cewa ki sallama ki tabbatar an amsa miki kafin nan ki shiga. To ta ce sannan ta wuce. Ta wuce ke nan momin ta fara jin ƙauri na abinci na dukan hancinta. Buɗe hanci ta yi sosai tabbas ƙauri ne kuma ma daga kicin yake fitowa don haka ma momi ma ta miƙe da sauri tana faɗin. Girki kuma ta ɗaura ma ta kuma shige ɗaki ta kwanta. Cikin sauri ta shige ba tare da ta kalli ina ba. har ta kai tsakiyar kicin ɗin ta ji motsi a bayanta wai ga wadda za ta yi ta hango abdulmajid ya haɗa ummi da bango yana ƙoƙarin saka bakin shi a cikin nata yayin da ummin ke dariya tana ƙoƙarin guduwa rasa abun yi ta yi don haka ma bata san ma sana ta yi gyaran murya ba sannan ta wuce ta sauke tukunyar tunda suka ji gyaran murya zabura suka yi suka rabu da juna suna zazzare ido tamkar marasa gaskiya ita ko momi kanta a ƙasa ta fice ko da ta koma falo ji ta yi kamar ma ƙasa ta buɗe ta shige tare da yi wa kanta faɗan me ma ya kawo ta wannan gida daidai lokacin hassana ta fito momi ba sa nan fa kuma fa har ɗakin yaya ma fa na duba ba to ta wuki zauna ashe suna nan zama ta yi sannan momin ta sake cewa ko za mu tafi ne hassana ni fa shi yasa ba bana son zuwa gidan yara a'a momi me to ba mun zo gaida su ne? kuma aikin ce da ummin zamu koma ko hmm, Hassana bar wannan maganar kin ji ai ba ma zai yadda a ɗaukar mai mata ba Abdulmajid da Ummi a kicin sai zare ido suke tamkar marasa gaskiya. Zuwa can ya kalli Ummi ya ce, "Je ki ɗauko min jallabiya ta ɗaki." Hawaye Ummi ta matse sannan ta ce, "Ni ba zan iya fita ba." Dariya ce ta kwace masa bayan ya tsakaita ya ce, "Me haka? Wannan ba wani abu bane ai. Je ki ɗauko min ban san ne na fita haka." Fuskanta cike da hawaye ta ce, "Ni ma ai ba zan iya fita ba. Jifa kayan jikina." Muryar sha dan ya ga idan ma ba haka yi ba ba za ta je ba. Ke, ku wuce ki ɗauko min rigata. buga kafa ta fara yi a ƙasa tana faɗin wallahi yaya ba zan iya fita ba da dai akwai wata kofar ne ta baya to dariya ya kuma yi sosai yayin da ummin ke ta faman share hawaye har da kukanta tamkar wanda ta yi laifi tsagaitawa ya sannan ya yi ƙoƙarin saita kansa tare da kallon jikinsa juyawa waye zai fita dan haka ummin ta ce ka ɗauko min hijabi na ba zan ɗauko ba ya faɗa sannan ya fice ido biyu suka yi da hasana sauri ta ta kauda idanta ita ko mai ta juyawa kicin din baya kawai ta yi Kujera ya dafa da hannun shi sannan ya ce, Mami sannu da zuwa. Ba tare da ta juya ba ta ce, yauwa ya jikin naka. Ji ya tamkar ma ya nutse can kasan makoshi ya ce, Lafiya lau, madalla. Juyawa ya shige ciki, babu jima ya dawo sanyi da ya sanya jallabiyansa kyakkyawa. Zama a kujera da ke kallon ta momi sannan suka ƙara gaisawa cikin mutunta juna. Hankalin Abdulmajid Kacokam yana gurin Ummi don haka ma bini bini ya juya ya kalli kicin ɗin zuwa can ya ce wa Asana ɗauko min wayata a kicin. Miƙewa ta yi babu jimawa ta dawo ta ce ban gani ba. Oke to bar shi. Juyawa ta yi ta nufi ɗakin Ummi a daidai lokacin Ummi ta ce ina Ummin take ne ko ba za ta fito ba ne. Ƙeya ya shafa sannan ya ce wai kunya take ji. Miƙewa Ummi ta yi ta nufi kicin ɗin tana faɗin a'a ni ba bakuwar zafi ba ce na shiga ta samu ummin manni a jikin bango, hannu ta mika ta riko na ta sanan ta ce, "Zo mu je me yayi zafi haka?" Munna ta tare jikinta ta suka fito a falo, sai a lokacin wani sabon kunya ya sake tasowa Abdulmajid ganin shigar da ke jikin ummi. Sun koyar da kai ya fara yi tare da shafo ƙeyar shi yana ɗan murmushi yana kallon ummi da momi. Suna ƙoƙarin zama Hassanan ta fito ta miƙa wa ummi hijabinta. Murmushi momi ta yi sannan ta kalli ummi ta ce, "Ya jikinki?" Can ƙasa ta ce, "Na ji sauƙi." Allah ya ƙaro sauƙi. Juyawa ta yi ta kalli Abdulmajid ta ce, Kai ma an ce baka da lafiya, amma ni ban ga alaman cewa tare da kai ba. Gara ummi ta ɗan faɗa, kai kan kiba ma kai. Cikin yanayin in'ina da ke nuna ma ya ji kunya ya ce, Na dai samu sauki ne yau, amma jiya a kwance nake. Murmushi ta yi sannan ta ce, Allah ya sauwake. dama na zo ne na tafi da ummi tunda dai ka ce bata da lafiya kuma baka da lafiya kaga babu mai taimakon wani kenan ko kai ya shafa sannan ya ce a'a aini na warke momi kuma ma ita ma ai ta samu sauki to ai shi kenan to mu ba da mu koma ko miƙewa momi ta yi don haka ma duk suka mike ummi ko har yanzu ma bata iya ko da haɗa ido da momi ba saboda tsabar kunya da ta ji duk yadda ta yi ta ja jikin ta ja ta a jiki domin ta sake amma ta gagara har mota suka raka su sannan ummi ta koma gida ta bar abdulmajid da momi momi na ganin wucewan ummi ta kalli abdulmajid ta ce gobe ka tabbatar ka je gidan su bilkisu a nan ka zauna a gida ka kirkiro ka kirkiro wa kanka ciwo na ƙarya ka tabbatar gobe ka fito to saboda haka wannan kaɗai ya ishe ka ya motsa fuska ya ce momi ni da zaki ni ji shawara ta a dan tsayar da zancen auren nan har ummi ma ta samu lafiya kin san dai halin mata akan kishi kar wani abun ya shafi abun da ke cikinta. kai Abdulmajid ka fita ido na fa wannan auren ban ga abun da zai dakatar da shi ba sai an yi shi bari in faɗa ma gaskiya kai Abdulmajid ka fita ido na wannan auren ban ga abin da zai dakatar da shi ba sai an yi shi kasai da kai nima ma ba cewa na yi fakar a yi ba fa amma rika ce min komai ina jiran ka goben kenan Mumi, sai na zo komawa gida ya yi yayin da mumi suka wuce su kuma har ta isa gida yadda ma ta samu su abdulmajid din ya ki bace mata a ranta wato abdulmajid anguncinsa yake ci shine ya ce ma bai da lafiya har da wani ma kashe waya sai ka ce ma wadda ma ya aure sabuwar budurwa ko to idan kuma bilkisun ma ta shigo sai allah yanzu ma abinci ma na kauri ma ba su sani ba suna kuma cikin kicin din fi sabilillahi ka ji yaran nan da irin wannan tunani ta koma cikin gida shi kuwa abdulmajid cikin damuwa ya koma gurin ummi domin dai ya tsane ji an yi zancen bilkisu musamman ma yanzu da suka daidaita da ummi da kire iya cin abincin da momin ta kawo musu ummi mata kula yana cikin damuwa amma sai ta yi tunanin dai ko halin da momin ta same su ne ya sanya shi a cikin damuwa washe gari da yamma bayan ta bayan ya taso aiki ya yi nufin ya koma gida ya ga ummi sannan ya wuce wurin momi sai dai suna haɗa ido da ummi ya ji ba zai iya fita ba rungun mota ya yi yayin da ummi ke waige-waigen bayan ta tana faɗin yaya karfa wani zo ya gan mu babu wanda zai zo ummi saki jikinki gidana ne gidanki ne babu wanda zai zo ya takura mana janta ya zuwa ɗaki da ƙyar ya rabu da ita akan ta ta yi wanka ko da ya dawo kallo ya bita da shi bai san ma me yasa ma baya gajiya da kallon ta ba so sai take dauki hankalinsa har mamaki ma yake a cikin yan kwanakin nan jiya ke tamkar ma ya haɗe ta tsabagin son da yake mata da son ya dinga kallon ta yana saka kaya yana kallon ta duk abun da yake tana nan tana kallon shi ita ma ta gefen idanta yayin da take addu'a a cikin zuciyarta Allah ya bar mata Abdulmajid ita kadai domin dai ba za ta iya jure ganin shi da wata mace ba wallahi muddin ma na ga yaya abdulmajid da wata zan iya ma haɗe zuciyata an mutu kallo ta fi shi da shi yayin da shi ma ya zuba mata ido tare da faɗin ya dai karfa kicin ya ni. hmm. wai ina za ka ne na ga alamar fita ma kake da nufin yi zan je gurin momi daga can kuma za ni wani guri amma ba zan daɗe ba karki damu ina ne wani guri ko dai taɗi za ka ƙara shi zancen ta yi cikin ɓacin rai da haka ma ya ƙara so ya zauna a gabanta ummi ya naga kin ɓata ranki ba komai. Shiru ya yi zuwa can ya miƙe, yanzu zan dawo. Ba dan ma za ni gidan momi ba, da ma mun tafi tare. Ɗauke idonta ta yi, don haka ma ya ji ba zai iya tafiya ya bar ta ba. waye ya tsaya yana kallon ta zuwa can ya ce, so mu je. Ina za mu je? Na dai ce ki zo, mu je duk inda za ni tare za mu je. A'a ni ba za ni ba. Kana son momi ta jawo shi na ne? Wannan kuma babu ruwanki, ni ne na ce ki zo mu je ai. Turo baki ta yi tare da faɗin, me kake faɗa mamayanta ya yi ya sungume ta ya waje da ita ya tura ta cikin mota turo murfin motan take tana faɗin ni ba za ni ba don allah ka bar ni rufewa ya sannan ya zagaya ya shiga ya haɗa ya tada motar har suka isa gidan momin magiya take mai akan ya mayar da ita gida ita kan ba za ta ba ganin ya bude mota ya fice yasa ta yi zamanta a motar bata fita ba har ya kusa shiga falo ya juya ya kalle ta ya ce wai ba za ki fito ba ne kin daɗe baki ma baki gama bacin raina ba ko shi yasa ma har ina yi miki magana kike min taurin kai ba girgiza kai ya wuce abin shi don haka ummi ma ta fito ta ranta ɓace Mummy zaune ita da dadi suka samu don haka ma duk suka zube a ƙasa suna ɗiban gaisuwa dadi ya ji daɗin ganin ummi da abdulmajid da alama ma yanzu komai ya daidaita tsakankaninsu Abdulmajid ɗin ya gani ya zama ma magidanci sosai, ya yi kiba tare da fari ga wani cikan zati da kamala da ya same shi lokaci guda. Juyawa dadi ya yi ya kalli mumi sannan ya ce, To, gafa mutumin ki ya zo, hmm, alhaji kenan, wai mutumina. Juyawa ce ta kalli Abdulmajid, kai, sai yanzu ka ga damar zuwa? Mumi, ummi ce ta hana ni fita sai abun nan take yi. Cikin sauri ta sun koyar da kanta a hankali ta ce, Ni babu ruwa na a zuciyarta kuwa haushin momi ne fal a cikin zuciyarta. Ni take son ma awa kishiya saboda ma ba ita ma ta haife ni ba, da su Hassana ne ma ai ba za ta so a musu kishiya ba. Sai da ta dinga nuna tana ma sona, sanda ta dinga nuna tana sona a sai ma munafurci ne. Tana cikin wannan tunanin ta ji momi na cewa sai kai maza maza ka je ka ga dare na yi. Miƙewa tare da kallon ummi ya ce ta so mu je. Ina za ku je? Tare za ku? yana kallon kofa ya ce eh momi dadi ne ya kwashe da dariya a daidai lokacin da momin ta miƙe ta nufi ɗakin ta tana faɗin kai zo nan bayan ta bi suna shiga ɗakin ta ce abdulmajid kana da hankali kuwa a ina ka taɓa ganin an yi haka ka ɗauki matar ka ka tafi da ita zance ko so kake fitina ta tashi tun ma ba je ga yin aure ba momi babu komai fa dama ba na son ne na barta ita kaɗai a gida babu abin da zai faru A'a samma ma ba zai yiwu ba. Kai dai ka kai, kai kaɗanka za ka je. Don haka na san ku ka tafi tare ba hirar arziki za a yi ba. Momi babu fa wani hannu ta ɗaga mai san ma ba ta amince ba. Ka bar ta a nan ka je ka dawo. Kar ka sake ce min komai. Shiru ya yi tare da sunkuyar da kai sannan ya juya ya fita tare da faɗin na tafi. Biyo shi ta yi nan ta same shi a falo yana cewa ummi ki jira ni bari in je in dawo. Ita ko ummi ƙule take domin dai ta jawo shi ta jawo shi sosai musamman ma yadda momin ta nuna halin ko in kula don haka ma kai kawai ta daga mishi a bazan. don ma ba za ta iya magana ba a lokacin matuƙar ta ce za ta yi magana to ko kuka zai biyo baya har ya kai kofa ta da ya ce kai dawo ka ɗauki matarka ku tafi duk inda za ku ko in kun ga dama ma ku wuce gida abin ku a sa juyawa abdulmajid ya ya kalli momi fuskanta babu yabuwa fallasa don haka ya ce ummi taso mu je sallama suka mu suka fita suna is fita dadi ya kalli mu ya ce ke ki ji tsoron Allah abin da kike san ma bai dace ba hmm. Alhaji laifin Abdulmajid ne mutumin ma da zashi zance sai kuma ya tattaro matarsa wai Abdulmajid kan lafiyarsa kalau kuwa kalau kawai da yana nuna miki baya son aure ne tunda dai ba zai iya bude baki ya faɗa ba kuma ina son ma na baki shawara akan zancen auren nan amma fa in zaki ji ki ji ina jin ka Alhaji kin ga idan baki bar maganar auren nan ba to a cikin biyu za a yi guda ɗaya kin ga maganar gaskiya abdulmajid yana son ummi tun ba yau ba na san ma kin san wannan zancen kuma ma ya ga 'yan mata kala kala amma babu wanda ya saurara ko kuma har ya bata dama ko ya ce ma yana so har ma sai da ma ya jira ummin da yi kin ga wannan kalmar da kika yi wai ko dai bai da lafiya ne to ita ma ummin ta sha faɗan shi a baya so da yawa in mun yi waya a takan ce wai ai yayanta a kai shi asibiti don ya ce mata kaza magana mara daɗi yake yaɓa mata na ce mata ma lafiyar shi kalau iskanci ne kawai to a wannan lokacin ina sane sarai kishi ne ke sa shi furta irin wannan kalaman shi yasa lokacin da muka ji labarin rasuwar mijinta a wannan ƙauye ban yi mamaki ba da ya ki kirji ya kama hanya nan na fahimci ba karamin so yake mata ba da haka yanzu ma ɗauko ta da ya nuna miki baya son auren inda yana so, zai sulale ne ya tafi Bata da labari. Muddin kuma kika dage to a cikin biyu fa za a yi guda ɗaya, ko dai a yi aure kwana kaɗan auren ya mutu ko kuma a yi ta don dai zai yi wuya ya iya adalci. Bayan Mumi ta gama sauraron maganar Dadi ta ce, Ni ma ai na san yana santa, amma ina yi mishi kwaɗayin auren budurwa ne, domin dai shi ma ya bar tarihi a rayuwarsa. Sannan sun da yake wa Ummi ya yi yawa ina son ma ya raba shi gida biyu, ƙila ma zai fi samun kwanciyar hankali a rayuwarsa. Dariya Dadi yayi, ai kwanciyar hankalinsa shine samun abin da yake so. Ki je ki ƙara tunani kar ki je ki ɗauko wa yaron ki fitina. Miƙewa ya fice a falo, Tunani momi ta shiga yi mai zurfi, gaskiya ina son ya ƙara aure, wata zuciyar ta ce, me yasa ma sai Abdulmajid ne kaɗai ke gabanki, bayan ma ga ƴaƴan ga ‘yan matan nan har guda biyu a ga gabanki, ai su ya kamata ma ki yi ƙoƙari ki ga makin aurar da su ba Abdulmajid ba. Da wannan tunani ta miƙe ta biya Alhaji ɗakinsa tana daga tsaye ta ce, dama Alhaji wani tunani ne na ce su Hassana ya kamata a fara maganar auren su fa. Dariya dada ya sannan ya ce, ainihin abun na zuciyata, don har na amshi mazancen aurensu, kallon ki dai kawai nake yi. Au, ka ce ni ina can na saki baki ma sai dai na ji abu kwatsam. Ai da baka kyauta ba kuwa. Ai na ga ba su bane a gabanki, kin fi mai da hankalinki gurin Abdulmajid ne kadai ko? Murmushi ta sannan ta ce, to yanzu dai me ake ciki? Shiru ya yi sannan ya ce, yauwa ni da abban su muka zauna muka yi shawara, domin dai kin ga an sha mu mun warke akan auren ummi don haka ma nasa kai min bincike akan yaran nan da ke zuwa wajen su bayanin da haka bamu a kansu bai gamshe mu ba don haka ma muka yanke ba da su ga tagwayen nan da ke neman su ya motsa fuska mu mutai sannan ta ce alhaji ai ko ita husaina ba ta son yan biyun nan gara ma sana ita kamar ma ta fi sau sauraron su rabu da husaina nan ta cika rawan kai da yawa tana son ta yi halin ummi ne kawai idan haka ma ba za mu saurari zancen su ba Tun da dai mun yi bincike yaran suna da asali mai kyau, kuma ma suna da tarbiyya daidai bakin gwargwado to kawai dai alhamdulillahi buƙatar mu ta biya. To shi kenan Alhaji Allah dai ya tabbatar mana da abin da shi ne ya fi alkhairi ba zan maka musu ba duk abin da kuka kalli ya dace daidai ne. Tun da Ummi ta zauna a mota take kumbure-kumburen baki har suka isa gida, ganin yadda take bata fuska ya sa Abdulmajid ya sungume ta ya cikin gida da ita, bai dare ta ko ina ba sai akan makekin gadansa duka ya yi a kanta sannan ya yi murmushi ya ce, Ni ne na ɓata miki rai ba, saboda na tafi da ke gidan momi da ƙarfi da yaji, ni kuma na yi haka ne don na ga kina fushi, don na ga kina fushi zan tafi zance. Yanzu da ban tafi da ke ba, ko na ce miki ban je ba, ba yadda za ki ba, eh ɗin. Ai dan an ganni ne aka ce karkaje, ni ba ni na ce zan bi ka ba, kai ka ja ni da ƙarfi ka tafi da ni. bakinta da take ta surutu ya kalla yadda take karkata shi tare da hararansa a cikin zuciyar shi ya ce har yanzu dai rashin kunyar nan nanan a fili kuma ya ce wannan da na je da ke zance ban san ma abin da zai faru a can ba ko a yadda kike nunawar nan babu abin da ba za ki aikatawa a wurin ba to ko za mu koma ne ni ma ai na so mu je din dariya yi sannan ya ce to shikenan ya wuce Ni da ma na san ma ba za ni ba, yanzu mata so mu hira kawai, bacci nake ji ni. Ni kuma ba na jin bacci, hira nake so mu yi. Ka ga ka rabu da ni fa. Kallon ta yi sosai sannan ya ce, Jiba Zainab, ba na son mu fara haka da ke. Yaya, mu fara, babu komai, tunda dai mumi ma ta tura ka wajen wada Gara hanta taya ta ma yi amarya ta tanadi. Wani irin kallo ya mata sannan ya miƙe tare da faɗin to mu bar maganar haka nan. kuma idan ma kina magana in dai ba ta arziki bane kar ki ƙara kiran sunan mummy a ciki Kun ciyaye kusa da ita zuwa can ya miƙe ya sauya kaya zuwa na bacci sannan ya koma gado ya kwanta a hankali ya miƙa hannuwan shi ya jawo ta ya rungumo ta tare da lumshe idanuwansa ita ko ummi wani irin kishi ne ta sar mata tare da ta haushin momi mai tsanani da take ji a zuciyanta, domin dai ta lura ita take tura Abdulmajid neman aure tana cikin wannan tunani ta ji ya fara lalubarta cikin wani mugun haushi ta ture shi ta miƙe zainab me haka hawaye ne ta zo mata hannu ta sa ta share sannan ta haɗiye wani yau. mai zafi ta ce ka jira har wadda momi ta zaɓa maka ta zo mana ai tuna da kai ɗan gata ne ana maka kwaɗayin auren budurwa rufe ido ya yi sannan ya buɗe ya buɗe ran shi yana ɓace sosai don haka ma yana nan nan da nan jikin shi ya fara wani mugurawa bai san sadda ma ya kwashe ta da mari ba hannu ta saka da sauri ta dafe gurin shi kuwa dunkule hannuwansa ya yi tare da binta da idanuwa kash ya furta domin dai bai san masar da hannun shi ya kai jikinta ba ummi kuwa bayan ta gama kare kare mai kallo wucewa ta yi kawai a fusace ta bar ɗakin bayan ta ya bi da kallo sannan ya ja tsaki komawa gado ya zauna me yasa na dake ta ne kai ya shafa sannan ya runtse idansa zuwa can ya buɗe ba zan iya kwana babu ummi ba amma don me ma muna magana ma za ta dinga sako sunan Mumi a sahar ta ce yin wannan tunanin ya sa shi ya kira wayar sadiq sadiq din yana ɗauka ya ce lafiya kira da daddare tsaki ya ja sannan ya shiga faɗa mishi duk abin da ke faruwa kai abdulmajid wai yaushe ne matsala za ta bar gidanka ne kai kan ni fa na gaji wallahi ka dinga ma hakuri mana dan mace ma ta haka akan maganar kishi ai ba wani abu bane amma mu ma muna magana sai ta dinga ma sako sunan mahaifiyata dan Allah fi sabilillahi ya dace kenan sa dai ta ce fa kuma tsabagen nuna ma bata damu da duk komai ma za ta yi min mana iyani me kuma na sako masunan mahaifiyata a ciki fi sabilillahi ya dace kenan amma ai ba zaginta ta yi ba ko ni kurkuta ma yanzu ma a gidanka ma bai ma kamata a sako zancen ƙara aure ba a ganina in in takaice maka ma ni yarinyar ma tausayi ma take bani dan ita kanta ma har yanzu hankalinta ma bai kwanta ba ni abin da nake so da kai ka dinga haƙuri da ita da momi za ta haƙura ka dinga haƙuri da ita da momi ma za ta haƙura kuma an bar zancen auren sai wani lokaci kawai da hakan ya fi tsaki ya ja sannan ya shige ya ce shi kenan, sai da safe yana kashe ya miƙe ɗakin ta ya nufa domin dai ya rarrace ta ita ko ummi bata yi tunanin zuwan shi wannan lokaci ba tana kan gadonta ta zuba uban tagume babu abin da take illa tunani Ba marin da Abdulmajid ya mata bane ne ya fi ba ta haushi, illa yadda ta ga Momina nuna ƙiri so take yi aure har da wani hana shi je da ni. Tana cikin wannan tunanin Abdulmajid din ya shigo ɗakin, jikin shi a sanyaye. Dab da ita ya samu ya zauna ya mika hannuwa ya riƙo kafaɗanta. Ummi, ki haƙuri raina ne ba cikin ji? Ɗauke kai ta a hankali ya sake cewa ki hakuri kin ji, ni ma fa ba san auren nan nake ba. Dab da ita ya zauna sannan ya miƙa hannuwa ya riƙo kafaɗanta. Ummi, ki yi haƙuri raina ne ya ɓace. Ɗauke kai ta yi a hankali ya sake cewa ki yi haƙuri kin ji? Ni ma ba ba fa son auren nan nake ba kuma ma ina yi iya bakin ƙoƙarina don na kauce masa. Hmm, ai gara kai tunani tun da dai ni na taɓa aure ka je ka auri wadda ma bata taɓa aure ba. Ka ji abin da ake ji. Ƙarashe magana ta yi cikin kau da kai Abdul Abdulmajid ya yi sannan ya ƙara jawo ta yi rungumo ta tsam a jikin shi sannan ya ce ni ba shi bane a gabana ni ke nake so domin dai komai in ba daga gurin ki bane baya burge ni ki yadda da ni ummi wallahi babu wata ƴa mace da ke gabana nan gaba kaɗan zaki tabbatar da haka irin wannan kalamin ya dinga mata har ya samu mata sauko Babu kunya suka shiga farantaran junansu a wannan dare dama kuma an ce ranar da aka yi fada abubuwa sun fi tafiya daidai yadda ya kamata. Washe gari misalin karfe shida da mintuna talatin daidai AM yana makale da ummi tamkar ma wanda zai kwace mishi wani ne zai kwace mishi ita ya ji wayar shi tana ta ƙara tsaki ya ja sannan ya ce me yasa ma ban kashe wayar wayar nan fi sabilillah har yanzu dan Allah kallon wayar yayi tare da zaro ido saboda sunan Nafisa da ya gani a fiskan wayar. Cikin sauri ya ɗauka don ma gudun ma kada ƙaran ya tada Ummi daga bacci. Abdulmajid dan Allah ka fito yanzu gani nan a cikin gidanka. To, masu saurari duka duka na a nan wurin zan dakata sai mun haɗa littafi na ga ta a cikin gidansa ko mun shiga uku. To, littafi na gaba dai shine littafi na ƙarshe na san cewar kuna nan kuna ta jira labarin ya ƙare sai mun haɗa littafi na a zuri'a biyu da kuma A ya ma sanadin labarin? Awo labarin ku guda biyu ne fa, a biyu da wannan mun kare naku wanda kuka dauki nauyi sai littattafan da suke kasa wanda aka sanya ne ayyukansu kai ina da ayyuka fa ku yi hakuri dai kamar da sanar da ku musamman ma jinkirin da kuka kalla nake insha Allah ina mana tanadi ne duka insha Allah wanda za a daina samun wannan jinkirin za a magance matsaloli da dama musamman na jinkiri korafai na rashin samun littafi na ni ma bana jin daɗi na so na dinga karanta muku littafi kamar babu gobe amma ba zai taɓa yiwa ba saboda ni ban isan in yi abin da Allah bai kaddara zan aikata shi ba iya bakin gwargwadon iyawata ne zan yi saboda haka ayyukan da yawa kai wannan kai wancan kai kaɗai sai an yi haƙuri da mu a kullum da koyaushe ma'asala.